الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره على نعمه العظمى والائه التي تترى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي الاعلى واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ائمه الهدى ومن سار على هديهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق التقوى فإن في تقواه عز وجل العصمة من الضلالة والسلامة من الغواية والأمن من المخاوف والنجاة من المهالك ومن حقق التقوى آتاه الله نورا وضياء يفرق به بين الضلالة والهدى ومن والبصيرة والأمى والسنة والبدعة كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها الناس واعلموا أن أعظم منة وأكبر نعمة من الله على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وكان من أعظمهم قدرا وأبلغهم أثرا وأمهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى لهداية الخلق لهداية الخلق أجمعين وختم به النبيين بعثه الله على حين فترة من الرسل والناس أشد والناس أشد ما يكونون حاجة إلى نور الرسالة فهدى الله به من الضلالة وألف به بعد الفرقة وأغنى به بعد الأيلة فأصبح الناس فأصبح الناس بنعمة الله إخوانا وفي دين الله أعوانا فدانت الأمم لهذا الدين وكان المتمسكون به غرة بيضاء في جبين التاريخ فلما كانت الأمة الإسلامية حريصة على تنفيذ شرع الله متمشية في عباداتها ومعاملاتها وسياستها الداخلية والخارجية على ما كان عليه قادتها وهاديها محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت الأمة الإسلامية على هذا الوصف كانت هي الأمة الظافرة الظافرة المنصورة ولما حصل فيما ولما حصل فيها ما حصل من الانحراف عن هذا السبيل تغير الوضع وسلط عليهم الأعداء وكانوا غثاء فغثاء الصيد غثاء كغثاء الصيد وتداءت عليهم الأمم وفرقتهم الأهواء ولن يعود لهذه الأمة مجدها الثابت وعظها المستقر حتى تعود أفرادا وشعوبا إلى دينها الذي به عزتها وتطبق هذا الدين قولا وأملا وعقيدة وهدفا على ما جاء عن رسول الله وأصحابه الكرام وإن من تمام تطبيقه ألا يشرع شيء من العبادات والمواسم الدينية إلا ما كان ثابتا عن رسول الله فإن الناس فإن الناس إنما أمروا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ومن تعبد لله بما لم يشرعه الله فعمله مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهو في نظر الشارع بدعه وكل بدعه ضلاله وان من جمله البدع ما ابتدعه بعض الناس في شهر ربيع الاول اي في هذا الشهر من بدعة عيد المولد النبوي يستمعون في المساجد أو المدارس أو البيوت ويصلون على النبي بصلوات مبتدئة ويقرؤون مدائح للنبي تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وربما صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه فأضاءوا المال والزمان وأتبعوا الأبدان وأتأبوا الأبدان فيما لم يشرعه الله ولا رسوله ولا أمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة ولا التابعون بإحسان ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولو كان خيرا ما حرمه الله تعالى سلف هذه الأمة وفيهم الخلفاء الراشدون والأئمة وما كان الله تعالى ليحرم سلف هذه الأمة ذلك الخير لو كان خيرا ثم يأتي أناس من القرن الرابع الهجري فيحدثون تلك البدعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ما يفعله بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى وإما محبة للنبي وتعظيما له من اتخاذ مولد النبي عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع ولو كان خيرا محضا أو راجها كان السلف أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة للنبي وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما كانت محبته وتعظيمه من متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وباطنا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان أيها الناس أيها المسلمون إن بدعة عيد المولد التي تقام في شهر ربيع الأول ليس لها أساس من التاريخ لأنه لم يثبت لم يثبت أن ولا أن ولادة النبي كانت تلك الليلة وقد اضطربت أقوال المؤرخين في ذلك وبعضهم زعم أن ولادته في اليوم الثاني من الشهر وبعضهم في الثامن وبعضهم في التاسع وبعضهم في العشر وبعضهم في الثاني عشر وبعضهم في السابع عشر وبعضهم في الثاني والعشرين فهذه أقوال سبعة ليس لبعضهم ليس لبعضهم ما يدل على رجحانه على الآخر ويبقى تعيين مولده من الشهر مجهولا إلا أن بعض المعاصرين حقق أنه من اليوم التاسع وإذا لم يكن لبدعة عيد مولد النبي أساس من التاريخ فليس لها أساس في الدين أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها ولم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكان يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والأياد والمواسم الدينية التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بتعظيمه وتعظيم نبيه هي من العبادات فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله ولا يتعبد ولا يتعبد أو لا يتعبد أحد بشيء منها إلا ما جاء عن الله ورسوله فاتقوا الله عباد الله واستغنوا بما شرعه أما لم يشرع وبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لم يسنه أما لم يسنه nafa'ani Allah wa iyakum bi hadi kitabihi wa sunnati nabiyyi wa zannabina al-bid'a wal khurafati wa dalal wal ahwa aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah dukan yabo ya tabbata ga Allah ina yabo a gare shi mai yawa daɗaɗa wanda suke kunshe da neman albarka kamar yadda Allah ya yarda da a yabe shi ya yarda da a gode mashi muna neman yardarsa subhanahu wa ta'ala ina yabo ga Allah maɗaukaki ina godiya a gare shi a bisa ni'ima mai girma da ya mana da bisa ni'imomi wanda suke bibiyan juna a rayuwar mu ta musulunci ina shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa sifofinsa maɗaukaka ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne zaɓaɓɓen manzo wanda yake bada badaɗai ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, da alayensa, da sahabbansa, da sauran shugabanni shiryayyu, da wanda suka bi su da shirya, suka bi bayan su da koyi, tsira da aminci masu yawa su tabbata ga ainihin bayi ga baki ɗaya na wannan al'umma, ya ’yan uwa musulmi, ku sani lallai. ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa lallai jin tsoron Allah wanda duk ya ji tsoronsa ya sami wata katanga mai ƙarfi da za ta kare shi daga ɓata ya sami wani abu na kubuta daga aukawa cikin ɓata da halaka ya sami amintuwa daga duk abin da yake na ban tsoro ne da firgici sannan zai sami tsira daga dukkan abubuwa na halaka hakanan wanda ya tabbatar da taƙawa jin tsoron Allah kenan to Allah ya ba shi wani haske na musamman wanda da wannan hasken zai riƙa rarrabewa tsakanin ɓata da shirya zai rarrabe tsakanin wato basira da makanta ya zama yana gani gani na imani ba ganin ida ba irin wanda kafirai suke da shi amma makafi ne zai sami basira daga makamta wato ta ainihin wacce ke kai mai ita zuwa ga ɓata, har wa yau zai iya tantancewa tsakanin sunna da bid'a kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani, wanda in tattakullah in kuka ji tsoron Allah ya ja allakun furƙana, zai sanya maku marabi marabi da za ku riƙa rarrabewa tsakanin waɗancan ababa da muka faɗi sannan wa yukaffira ankum sayyi'atikum ya kankare muku munanan ayyukanku da kuka yi kafin ku gane yayin da kuka gane kuka tuba shi shikenan sai ya kankare maku zunuban abin da kuka yi a da bisa ɓata sannan kuma wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim Allah mai yawan ma'abucin falala ne mai girma yakan ba wanda ya so shirya ya ba shi marabi da zai rairabe waɗannan ababa da muka faɗi in ka ganka a shirye gode ma Allah in ka ganka mai takawa gode ma Allah in ka ganka kan sunna ka tsinci kanka cikin musulmi na gari muminai gode ma Allah daga Allah ne shi ya baka wannan marabin ya ku mutane ku sani lallai mafi girman ni'ima mafi girman baiwa wacce Allah ya yi ma wannan al'umma, ya ma bayansa shi ne aiko masu manzo, sallallahu Alaihi wasallam, aiko masu da manzanni, sannan mu aiko mana da manzo, sallallahu Alaihi wasallam, aikin manzanni ko gaba ɗayansu ne ainihin bushara wanda ya bi Allah ya bi hanyarsu zai sami gidan aljanna, sannan wanda ya fanɗare, ya bauɗe. shi kuma za su yi mai gargaɗi a zamana nan tana jiran shi aikinsu kenan su nuna hanyar gaskiya su nuna hanyar ɓata to babban ni'ima da Allah ya wannan al'umma shine aiko mata da manzo har wa yau ni'ima ta biyu shine ya aiko masu su manzannin da littattafai tare da su akwai littattafai domin Allah ya yi hukunci tsakanin bayansa akan abin da duk suka saba ga kaza daidai ga kaza ba daidai ba to menene zai hukunci ya raba gaddama littafin da Allah ya saukar ƙur'ani ake ɗauka sai a gane ga gaskiyar ga kuma abin da ba gaskiya ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo ne da shiriya guzuwa ga wannan al'umma gabaki ɗayanta kuma ya aiko shi ya zama shine cikamakin annabawa ba wani bayan shi da zai zo ya ce ga wani abu a da sunan addini da sunan addini ba da sunan wani abu ba na ci gaban rayuwar duniya wannan annabi ya bar kofa a buɗe duk wani abu da za ka kawo ma al'umma na ci gaba na ƙere-ƙere na wani abu na duniyan nan ka je ka kawo ana bukata muddin bai saba ma wannan addini ba a shari'ance amma ɓangaren addini an riga an toshe kofa annabi ne cikamakin annabawa shi ne Allah ya aiko shi a wani lokaci da ake buƙatar aike, ake buƙatar risala, ake buƙatar manzo domin mutane suna cikin tsananin bukata suna cikin duhun jahilci, suna cikin bin son zukatansu, suna cikin ɓata, kwaɗam sai ga wannan ni'ima ta aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shirya shiryar da za ta raba mutane daga ɓata, ya haɗa kan bayi. daga rarrabuwar da suke wancan da gunkinsa wancan da nasa wancan da son zuciyarsa annabi duk ya zo ya haɗa su zuwa gabin Allah kwaya ɗaya abin bauta guda shine Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin hanyar manzo ɗin hanyar sa kwaya ɗaya wacce take kai mai ita zuwa gidan aljanna Allah ya aiko shi ya zo ya zama aiken nan ya zama wata wadata ce daga talauci halin da da larabawa suke suna wani wuri makanun gairu zara'in wuri busasshe Allah ya saukar da ni'ima haka nan yau al'ummar musulmi ko arzikin duniyan nan na yau in kuka duba a wurin suwa yake arzikin da ake takama da shi yana kasashe na musulmi saboda haka da wannan ne wannan mutane wannan al'umma suka waye gari 'yan uwan juna shi yasa duk inda zaka ga musulmi ana rikici sun bar hanyar manzo ne amma mudin suna kan hanyar manzo to 'yan uwan juna ne 'yan uwan takarda tafi wanda kuka fito ciki ɗaya da shi in shi baya musuluncin ko in shi baya sunna ɗin har wa yau ya zama wannan addinin ya zama masu yin shi masu taimakon junansu ne in ka ga musulmi ba a taimakon juna to an bar wannan sunnan ne ta manzo har wa yau kuma dukkan al'ummomi suka rankwafa ga wannan addini lokacin da da ba musulmi ba ne suke faɗa a ji wasu ƙasashe ne can na duniya sai ga shi musulunci ya ɗaukaka ya zama masu riƙo da shi a wannan lokacin su ne suka zama haske a wato ainihin tarihi in ka karanto lokacin ka karanto daula ta umar daula ta umar bin aziz. ya zama su suke faɗa a ji su suke ainihin cewa ga abin da za a yi saboda sun riko da abin da manzo ya zo da shi yayin da ya zama wannan al'ummar musulmi ta zama ainihin mai kwaɗayi akan zartar da abin da Allah ya saukar ita ce shari'ar Allah suna zartar da hukuncin Allah suna riko da ƙur'ani suna riko da sunna sai ya zama su ne masu faɗa a ji a duniya suna tafiya kan tsarin ibadarsu irin yadda annabi ya zo da ita ba ƙari balle ragi har wa yau kuma a mu'amalar su ma haka in ka zo ka same su a cinikayyarsu a auratayyarsu a zamantakewarsu duk tana gudana ne irin yadda annabi ya ɗora su a kai hakanan siyasarsu ta yau da kullum ta cikin gida da ta waje alaƙa tsakaninsu alaƙasu da wasu su kafirai duka suna yi ne alama kana alaihi ƙa'iduha akan yadda jagoransu ya ɗora su a kai sannan kuma ya shiryar da su shine manzo sallallahu alaihi wasallam sai zama al'umman musulmi su ne ababen kallo su ne ababen alfahari a wannan duniyar amma ana nan kwatsam lokacin da ya zama bayan sun sami waccan nasara sun sami ɗaukaka sun siffanta da waccan sifa ɗin lokacin da abin da ya faru ya faru na hargitsa wannan addinin da jirkita shi da ainihin kau da wasu daga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da jirkita yadda tsarin musuluncin yake da shigar da abin da babu ciki ba cikin addinin sai Allah ya ɗora maƙiyan musulmi a kansu. Allah ya ɗora kafirai kenan suka zama su suke da fawa kan musulmi suka zama su musulmin gufa'un ka gufa isai ga sunan kamar taron tsintsiya babu shara ɗanben musulmi amma yau siyasa duniya ba ta a hannunsu abubuwa tattalin arziki ya kuce masu ana tsantsanka su sai a zo a sami wannan a damƙa masu duniya a damƙa ma wancan sai ka ji musulmi ya fito yana nuna su ba abin da ya dame su kar a gaya musu musulunci su ma suna sallar su ma suna abin da ake yi amma kuma abin da ke fitowa daga bakinsa da za a auna shi a ma'auni da mizani na shari'a watakila in ba a yi sa'a ba zai zama cikin wajen musulunci ne me ya jawo saboda kafirai sun fahimci da haka ake shugabancin duniya a tsintsinka musulmi a rarraba kansu sai mai mulki ya ta sa. saboda haka fatada alaihimul umam al'ummomi na kafirai suka riƙa yagarsu kamar yadda ainihin karnuka majiya yunwa ko ƙarti majiya yunwa a kawo masu akushin abinci da ba zai ishe su ba haka ya zama yau kafirai suke al'ummar musulmi suka raba kansu saboda son zuciyar da take tattare da wasu musulmin saboda haka wancan ɗaukaka ta farko da muka faɗi waccan ni'imar da Allah ya aiko manzo da ita wannan shiriyar wallahi ba za ta samu ba ga al'umma ta musulmi har sai sun koma sun gano waccan ni'imar ta farko sun riƙe ta sun bar waɗannan abubuwa da aka saka cikin addini wanda da su ne aka raba kan al'umma musulmi da shi ne al'umma za su koma da ɗaukaka su za ta dawo masu buwayarsu da isarsu da ƙasaitarsu za ta sake dawo masu a cikin wato tsarinsu na tafi da addininsu da rayuwarsu da ainihin al'amuransu na yau da kullum sai sun dawo sun ɗabbaka addini a aikace a wato a faɗake a ƙidance a dukkan manufofi na musulunci sai sun tafi da shi yadda manzo ya zo da shi yadda sahabbai suka gudanar da shi to da wannan ne ɗaukakan musulmi za ta dawo in ko ba haka ba wallahi ana nan cikin ƙasƙanci da ɗaukaka kullum sai dai kafirai su ta daɗa hawa kan musulmi kuma musulmin ba yadda suka iya yi domin ga maganin sun ƙi su karɓi maganin su sha don su sami waraka cutarsu suna ɗaukan wani abu can daban shine zai warkar da su wannan ba zai yiwu ba sai an dawo an ɗabbaka abin da annabi ya zo da shi ɓangaren shari'a ɓangaren ibada ɓangaren aƙida da duk ɓangaren abubuwa hatta bukukuwa da muke rainawa na addini sai mun yi irin yadda addini ya zo da su wanda addinin ya san da su a yi wanda bai san da su ba a watsar da su a yafan cakali da su amma a yau al'amuran ba haka suke ba sai an zo an bauta ma Allah shi kadai an tsarkake shi da addini musulmi sun zama sun fanɗare ma duk wata hanya in ba hanyar Allah ba domin wato ainihin wanda ya bauta ma Allah ba da fa abin Allah ɗin ya shar'anta ba, to wannan bautar za a mayan mai da kayan shi, Allah baya so ba za ya karɓa ba domin ya sanya sharaɗi ta hanyar bakin manzo sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a ciki, to an mayar mai da aikin nashi. ana nufin aiki a cikin addini domin ana fanɗarar da wasu sai a masu misalai da abubuwa na duniyan nan a ce to waɗannan abubuwan annabi ya yi su ne akwai su a zamaninsa wannan makirfan ɗin wannan fanka wannan jirgin waɗannan wani mai faɗin wannan yana faɗa ma jahilai ne wanda ba su yi karatu ba wanda duk ya karatu annabi yana nufin abin da ake cikin addini su kuwa dukkan bukukuwa suna da akwai na addini akwai wanda suke ba na addini ba to wanda aka yi su da sunan addinin ko ba addinin ba ne to lallai sai an tattara su an watsar yin su bida'a ne kuma ita bida'a bata ce ya uwa musulmi daga cikin dandazo da ainihin katutu na bidi'o'in da mutane ke aikatawa a yau al'umma musulmi shine abin da ake a cikin wannan wata wanda duk shekara mukan faɗakar ba don komai ba saboda me yankan hanzari saboda ƙoƙarin tsare wanda bai auka cikin bala'i ba kai ya auka idan mai tallata bid'a bai jin kunya tallata ta baya gajiya wajen tallata ta mai barna da fasadi bai jin kunyar fasadin da ɓannar bai kuma jin kunyar tallata shi a duk inda ya sami dama ko a cikin kafar gidan rediyo ko jarida ko waye to don me yasa musulmi yau za su rika jin kunya na ƙoƙarin tallata sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da kauda duk wani abu na bid'a da bayanin bid'ar kowace irin bid'a ce da tsohuwarta da sabuwarta da duk yadda ake yada ta musamman wannan lokaci wata bid'ar da ita wasu ke makalewa da ita suke yada tasu bid'ar da munanan aƙidinsu in ka ɗauki wannan bid'a ta maulidi ba lokacin da 'yan shi'a suke baje kolin su su tallata kasuwar shi'ancinsu a duniya sama da lokacin maulidi domin da shi ne suke jan hankalin wasu da sunan cewa sun yi tarayya duk za su tari su maulidi daga maulidin sai ka tsinci matashi da matashiya an ja ta kuma sai zuwa gidan shi'a Allah ya tsare mu shi yasa dole mu yi ta muku bayani da wanda suke son su ji bayanin da ma wanda ba sa so muna yi ne wallahi dan ƙaunar junanmu dan mu gudu tare mu tsira tare domin ahalin sunna yau a cikin su an fara samun masu cewa ai a daina magana kan maulidi tunda dai ana yin shi duniya ya faɗaɗa a'a annabi ibrahim shi kaɗai ne al'umma zamaninsa amma Allah ya kira shi al'umma ina ruwanka da yawan masu yawan yin ɓanna komai yawansu kai ka nisanci wannan barnar ba su Allah yake kallo ba gaskiya ba a sanin ta da hanyar yawan masu binta ko ƙarancinsu gaskiya gaskiya ce kuma ƙarya ƙarya ce saboda haka dole ne mu rika maimaita bayani akan bid'a ta maulidi duk da ana yin shi masu kuɗi na taimaka masa gwamnati na taimaka masa masu ainihin matsayi da waye suna taimaka 'yan bid'a suna ba da dukiyoyinsu yadda za a tallata shi dole ne mu bayani saboda mai liya halaka man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana wannan maulidi ana yin sa a gidaddaji da makarantu da masallatai da wurare wai da sunan ayabi manzo da yaban da wani in ka ji yaban ana yaban annabi ne a jingina masa siffofin Allah sifofin da ba nashi bane shi kuma ya ja kunne ya ce kar a kuzuzuta shi a bashi matsayin da ba nashi ba Za ka ga wasu na ɓata dukiyarsu suna yin abinci suna ɓata dukiya duka dan me dan a tallata wannan bid'a su ɓata lokacinsu su ɓata dukiyarsu su bata ainihin wato ainihin al'umma duka wannan wahala suna shan ta ne akan abin da Allah bai shar'anta shi ba manzo bai yi ba khulafa'ur rashiduna ba su ba musulmi na gari a karnonin nan hudu ingantattu tsarkakakku wanda annabi ya ba ya ce khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ba wanda ya taɓa yin maulidi a cikinsu hakanan tabi'ai da ihsanin duk ba a san su ba da shi irin su imamu malik da wanda suka zo bayan su ba su yi shi ba ba su san shi ba da ko alkhairi ne wallahi da sun riga mu zuwa ga wannan alkhairin dan su suka fi kwaɗayin dukkan alkhairi a cikin addini Tunda da ko kaga ba su yi shi ba khulafa'un nan ba su yi ba a imma ba su yi ba mutane na gari wanda suka riga ba su yi ba wallahi ba alkhairi bane. ne dan da alkhairi ne ba yadda za Allah ya haramta musu yin wannan alkhairin wani a yau ya fito ya ce alkhairi ne ya tallata shi wanda wannan al'amari wallahi kamar da ibn taymiya Allah ya masa rahama yake faɗi a cikin littafinsa da ya tattara bukukuwa wanda ba su cikin addini masu yawan gaske ya kira littafin wato ainihin hanya miƙaƙƙiya wacce ta saba ma hanyar 'yan wuta a suran littafin kenan iktida'u siratil mustaqim mukhalafat ashabil jahim wannan littafi ka karanta shi ɗan uwa za ka yi mamaki abin da ya tattara ya faɗi na bidiyo'in bukukuwa wanda ya ce asalinsu galibinsu daga nasara kiristoci ne daga nan aka samo ake yin aka ƙirƙiri wannan biki na maulidi yau wanda ma har ake jingina mu wai wanda bai yi shi ba baya san manzo wannan magana tana da girma ka ce wanda bai maulidi ba bai san manzo kenan kana so ka ce sahabbai ba su san manzo tabi'ai ba su san manzo atba'ul tabi'a su ma ba su so kenan sai kai kai kake so saboda ka zo da bid'a ka ta sami karkuwa ta yadu a duniya wanda kuma annabi ya ba da labari dama wani lokaci zai zo wanda yake abin da ba daidai ba shine za a rika ɗauka daidai bid'a za a zo a yada ta a wannan duniyar Allah ya tsare mu shi yasa sai annabi ya bada mafita yace na hore ku da riko da Qur'ani da sunnata aka tambaye za a rabu kashi saba'in da uku yace dukkan wannan kashe-kashen ya ce duka saba'in da biyu suna wuce sai ɗaya sai aka tambaye wace ce ɗayan ya ce ita ce ɗaya fatul mansura ƙwaya ɗaya wannan jama'ar mai cin nasara wacce take akan hanya ta sai annabi aka yi mai tambaya suwa ce su ne akan abin da nake a yau da ni da sahabbaina ba lokacin sabaya ko maulidi to kuma sai ka ce maulidi shine sunna shine san annabi wallahi daga shi'a ne shi yasa suke kuzuzuta shi suka bi duk titunan garin nan suka sanya kyallaye suka liƙa da yaudara sai a sa labbaika ya rasulallah gefe kuma a sa labbaika ya husain dan a nuna ma mutanen duniya cewa Kano ma garin shi'a ne kuma ana gani an bashi duk wanda ya gani in an hasko a tauraron duniya sai a ce gashi nan garin a je kan kwana kan ainihin wurin duk wani an sa alamar shi an ci karar a gari wanda ba daidai ba ne shi annan, ku sani wallahi idan ta karfi ku da kuke kaunatan kuma ba za ta bakku ba sai ta haɗa da ku ku dubi yau abin da ake a iraki ku dubi syria ku dubi afghanistan ku dubi falastin duk inda ake fitintunu a duniya yau yahudawa sun ɗauki 'yan shi'a su ne 'yan dakon wannan fitinar su za su yaɗa ta to kuma ku daina ganin wani rikici ne tsakanin ahalin suna da 'yan shi'a to kai banda kai kai ba ahalin sunan bane kenan kai ba ruwanka to wallahi mu sani faɗa da duk abin da zai jawo fitina da rashin zaman lafiya a ƙasa wajibi ne ga kowa wanda duk yake cikin wannan ƙasar wannan al'amari na maulidi yan uwa al'amari ne wanda ya kamata ahlu sunna dai a matsayinka na mai da'awar sunna ba ka ba shi ba ƴaƴanka ba matanka wai har akwai wanda za su bar ƴaƴansu su je inda ake wannan abubuwa wai da sunan su ma su je kai su ma su ɗebe kewa ɗebe kewa a kan me za ka bai ‘ya'yanka su shiga ɓarnar da bata dace ba mu sani ibnu taimiyya yana cewa ba wai hatta ranar sha biyu da ake cewa a wannan wata aka haifi manzo ba cikakken ingantaccen tarihi da ya tabbatar da cewa lallai ranar sha biyu ne kauli wajen bakwai aka yi dukkan su ba wani tabbatacce cewa ai ga ranar ingantacciya wata an ce a'a haihuwar annabi ta kasance ne rana ta biyu ga wata rabi awon wasu suka ce rana ta takwas wasu suka ce rana ta tara wasu suka ce rana ta goma wasu suka ce rana ta sha biyu wasu suka ce rana ta sha bakwai wasu suka ce rana ta ashirin da biyu sannan daga baya masu bincike suke ganin wato ainihin an filin jayar da wato rana ta tara ne aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam yan uwa haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam lallai ni'ima ce ga wannan al'ummar amma duk malaman tarihi na sunna daga inda suke bayanin wannan ni'imar daga radda aka aiko shi da risala daga ran nan ne bayani ke farawa ni'imar da Allah ya wannan al'umma amma da lokacin haihuwarsa da wancan lokaci ana karanta shi ne a matsayin tarihi amma a ɗauke shi a ɗauka yadda yau kiristoci suke ranar haihuwa ranar kaza ranar kaza wannan ya kamata a matsayinmu na musulmi mu nisance shi annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di na hore ku da bin sunnata da khalifofi na shiryayyu masu shiryawa a bayana tamassaku biha ku riko da ita wa addu alaiha bin nawajiz ku rike ta kam da haƙoranku da ainihin matonai annabi ya san ashe sunna rike ta za ta zo ta zo matsala sai ya siffanta rike ta da mataunai kenan da hannu ma inda da hannu ne za a iya cizgewa a kwace ta a baka bid'a ka rike to ka sa haƙori ka tauna sunnar ka ka rike ta kam har a raba ka da ita dare da rana 24 hours kana nan kan sunna ba kai ba da matanka da 'ya'yanka da duk wanda za ka iya gaya ma ya ji wannan dole ne mu faɗi saboda ko ba a cikin wannan fitinar ta yau wanda da ita aka fake ake yaɗa bid'a dole ne a maimaita domin wanda suke kan shirye su ƙara yadda da shirye da suke akai wanda aka jefa su cikin shakka a raba su da wannan shakka din annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mumbari da ya hau zai fara hudu ba bayan ya yi gabatarwa yake cewa bayan haka wato ainihin fiyayyen zance shine littafin Allah sannan ya shirya ita ce shirya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura fararrunsu dukkan bid'a fata ce kuma dukkan bata mai ita wuce za shi Allah ya tsare mu to me ya haɗa mu da aikin bid'a 'yan uwa wasu bukukuwa da ake da sunan addini annabi bai san su ba mun san biki yau irin yau ranar idi ranar juma'a a sati kai wanka ka sanya turare ka taho ka halarci wannan alkhairin ka ji huɗuba kai sallah ka dace da wannan sa'ar da ake addu'a duk wannan yana cikin abubuwan da annabi ya zo da su wannan addini ya tabbatar mana ga idin layya ga idin shan ruwa da azumi duk wannan bai isa ba ga in ka sami aure ka tara jama'a kai walima shi ma biki ne an yarda da shi yana da asali yana da tushe amma duk bai isha al'umma ba sai sun yi abin da mai yin shi bai da bambanci da kirista Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gane Allah ya tabbatar da gadigan mu akan daidai ya raba mu da dukkan abubuwa na bata ya tabbatar da mu akan daidai malamai su ji tsoron Allah su rika bayani mu al'umma abin da yake na daidai malamai na sunna sun tsuke bakin su sun daina magana akan abubuwa na bid'a wai dan saboda masu bid'a sun yawa ko kuma suna tare da masu aikata bid'a wallahi wannan ba daidai bane wajibi malamin suna duk inda aka san shi a duniya ya rika bayanin bid'a da shirka ya rika bayanin ayyuka na sabo aikin saki nan banda wannan bai da abin da zai ya sanya mutane su yi ko su bari wannan aikin hukuma ne amma ya faɗi kaza daidai kaza ba daidai ba wannan wajibi ne da duk mai da da'awar sunna amma ai shiru saboda masu yin wasu ana tare da su wannan ba daidai ba ne e tare ana tare gari ya haɗa mu ƙasa ta haɗa mu kila ma gida ya haɗa mu wannan daban amma abin da yake bayanin gaskiya wajibi ne saboda haka wajibi mu tashi mu riƙa mu junan mu wasiya muna mu junan mu nasiha dan mu gudu tare mu tsira tare ba da nufin cin mutuncin kowa ba ba da nufin ɓata muki wani kimar wani ba wallahi dan ƙauna dan mu dawo mu gane gaske mu tafi a kanta wannan kafirin da suka sa mu gaba ba mu da maganin su sama mu dawo mu riƙe abin da annabi ya zo da shi muddin ba mu yi haka ba wallahi yaudarar kanmu muke zalunta kanmu muke in ba haka ba za mu yi bakan baka cancan ba mu rike addinin ba mu samu mu shiga aljanna kuma duniyar ta kuce mana tana hannun kafiran so da haka mu dawo mu rike sunna yan uwa mu rike sunnar manzo mu karantar da junanmu mu makan mana nasiha mu haƙura mu haƙura da bin sunna komai ƙanƙantar mu komai kaɗan mu wannan shine nasara shine dacewan mu Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin Allahumma zalzil al arda tahta nasara wal shuyu'in wal mulhidin wal munafiqin rahimin Allahumma la malja Allahumma la malja wa la manja illa ilaik lakal hamdu hamdu ala ma qadaita wa laka adaita nastaghfiruka allahumma min jami'i dhunubi wal wa natubu ilayk bi rahmatika arhamar rahimin allahumma zayyinna bi zinatil iman wa habibhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna jami'an min bi rahmatika arhamar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صو اعتدلوا صو صفوفكم رحمكم الله تقاربوا صلوا الخلل أديد أدك فدا صدد كفافوا دجونه الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبل أعمالكم ۖ أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم الله أكبر سبحانه سمع الله لمن حمده فلا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب السلام عليكم